لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان أحمدان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ قراتمنا الشمائل المحمدية القصائد المصطفوية أنا الإمام الترمذي ana masallacin sahabu ba wurin ofis cikin arewacin kirkwar yau insha ku za mu yi darasi na darasi na nawa ne darasi na talatin da tara wa za mu tashi babu ma ja fi arishi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi rayuwar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wato, in an ce rayuwa al'aisha nan ana nufin yanayin abubuwan da yake ci yake rayuwa ko kuma yadda rayuwa ta kasance mata, mai daɗi da mara daɗi. Wato, halin rayuwa ake nufi da al'aishi. al'aisha. Yana bambanci da alhaya, da rayuwar gaba ɗin, sama ya rayuwar ka take kana cin abu mai kyau ko mara kyau wace ce ko suna baki shi ake cewa al'ashi to wannan hadisin zai mana bayani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutumin rayuwa yake ta mawadata ne ko ta shaka rayuwa ce wanda ba ta da matsala ko kuma akwai ɗan damuwoyi ma ne to fihi kisatu ahadi. akwai hadisai guda shida بن ciki hadisai guda tara hadisi na farko haddasana قال حدثنا أبو الأحوال عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول خلفتم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يزيد من الدقل ما يملؤ بدنه wani hadisi ingantacce ne imam ahmad ma ya wato shi hadisin kotai ba su bin sani daga abul ahwa daga timaku bin harba daga annoma bin bashir rabbi allahu anhu allah ya da shi sahabi ne na manzon allah sallallahu alaihi wasallam يقول هنا سوى خلفتم في طعام وشراب ما شئتم ko kasance cikin abin da kuka ga dama ba fi da hamin dangane da abinci wa sharabin da abin sha ana zuba kuna cin abin da kuke so ku sha abin da kuke so ana yanzu rayuwa ta yi muku daɗi ba kuna cikin walwala ba yana kai ba su labari in ce da kadara aito na biyu to na ga annabin ku sallallahu alaihi wasallam da shi sahabi ne a rage matsala wa ma yajidu min al-taqali wa ma yajidu ma yamlaku badan baya samun abin da zai cika cikin saminan tsakali na daga busheshen dibino wato dibino da bayi da wani kima kuma busheshe shine addaka shine rade a yanzu. wato irin ban san ko za ku gane ba kamar za ga wasu dibino za a san su ba ba kwallo sosai a cikin su sun ɗan bubbushe dibino dai mara daɗi sosai a yin wannan dibino ma ne lokacin ba a samu wanda zai cika cikin sa wato yana wuni da yunwa da kwana da yunwa ya samun abinci mai kyau dibino ma ba mai kyau yadda za a ce rayuwar ka dibino ne kawai ka ci dibino da safe ka ci zayyar maka za ka shiga cikin a nan. sai zama dibino ma ba wai mai kyau ba ba irin wanda ake cewa rufa ba ba asalin ne masu kyau ne wanda ake kawo daga saudiya a karaman nan a wani dubino ne dakal wannan shi ne koma ba dubino wanda mun shi ba da nama a to ko kowannan baya samun yadda zai ci kuma kuna cikin rayuwa mai daɗi kuke abin da kuke ku sha wani cin abinci kwanakin cin abinci kuma abincin ma kala kala ka ci wannan ka ci wannan ka wannan hadisin yana nuna mana irin rayuwar da manzala kuma yake ba rayuwa ce ta alfahari sannan kuma yana mana zuhudursa wato gudun duniya don da ya ga dama zai yi rayuwa wacce ta fita kowa rayuwar sarakuna zai ci abin da yake so ya sha abin da ya gida kayan kike to amma saboda in yi wasu kuma za su koyi da wannan su sai ma sai sun yi kuma har na ne da haka to shi ka zaɓa wa kanka ya yi irin wannan rayuwa amma in ba ka ba mala'ikan duwatsu ya ce masa idan na so za a nemi masa duwatsu na zinari ya zama arziki ko yake baya bukata من الجبال شم من سحب عن نفسه فأراها أينما شمل musu kallon hadirin kaji ke zuwa tsawon bakale duk su zama maka zinari ba su ce ba a bukatu saboda duniya fitina ce Don shi a matsayinsa na shugaba ya shiga irin wannan daular ko mabiyansa za su so masu masu ilimi ko ba kowa ne zai kama sosai sai ya bar rayuwarsa a haka inda yana so kullum sai ya koyi ya ci nama da duk abin da ɗan adam yake akoshi da ke kuma ya zama babu mama a gidan amma sai ya zaba wa kafa domin gudun duniya yana so kowane irin tufafi zai tsaura mai tsada amma ba mai tsada yake kawo zai ya kwanciya a kan katifa amma sai kwanciya a ƙasa ko a kan kabon man sai shafi shafi a jikin wata sai na wamar da ya sami shi lokacin da ya yi wa matan sai jira zai same shi na kwance a ƙasa sai fashe da kuka sai za su ma sai ce me yasa ka kuka kuma sai ce na cin sarkin kisra na cin kisra sarkin fara da faisal sarkin suna kwanci a kan alhari amma ya rasu da lafi kana kwanci a kan lafi manzana ta sun ce su wannan karya ne kana shakka ne na umar mu ne a kan gaskiya amma tarba an takuna da kuma duni wa takuna na akira ba ka da ba su zuni mu a lahira idan kafirai suna cikin daula da wadata nan bai sa musulmi ya ji kamar cewa shi ko ba a kan daidai yake ba ko yayi wa Allah laifi ne da bi wadata ki na kafirai wajen ba kamar duniya ne ba wani abu sai a ba su sai kuma akwai abin da shigar da kai ke da duniya da ta neman lahira shi neman lahira ibada da bautan Allah subhanahu wa ta'ala sai kai ka samu matsalar rayuwa ta kowa ta mutu da kusur fi zaba ba ki du'an wa da mu fa'ali ba ku wuce wa akum ajina ma da hariri wa zunata bi mafarishi hutura da ka zaki suna suna mutuwa a jeji saboda yunwa amma ga namun tumaki mu mushe karkarwa suna ke a cikin na naman tumaki ana ba su amma kuma za ki kuma na mutuwa saboda yin ma'aji? Za ki ya fi kare da ya fi shi mace so za ka za ka samu bawa yana a kan alha'iri za kuma yana a kan tsoka wato ba da shan kuta mai laushi wanda zai wannan duka ba ba matsala wani in dai addinin sai na tafiya yadda ake so wannan ba damuwa wani ko za ka in ka karanta irin yadda manzon ma ke rayuwa a cikin da kai ka ba ta yin daɗin ya zo karka gida kuma karka ta da hankalinka ko wanda yake da wadatan amma saboda tsaga hankalin bai nan hango na sama da shi ya hana shi jin daɗin wadatan akwai wanda yake da dukiyar da ta ishe shi kwanciyar hankali a nan rayuwar ta duniya amma saboda yana hango wasu sai zama hankalin ka bai kwanta ka same shi talaka ba da komai amma ya ne kawai tun da Allah ne ya kaddara masa ne wannan rayuwar ya gamsu da ita kawai shi ke nan ga yana cikin nitsuwa da kwanci hankali shi ne manzan sa ake cewa warba bi ma kuma Allah da ka a azami yarda da abin da Allah ya riba ya baka sai ka fi kowa wadata ne wadatar ba ka ji ka ni kuma jikin za ka fi kowa ne kuma an ta yadda da abin da Allah ta ala ya riba ya riba ya baka sau manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya takaita rayuwar a ilmi ya kayan abun ya zama shi kyauta ke da shi don ya zai ba wannan ya ba wannan ya ba wannan har abin an wuce ta hanyar ya mawadaci ne ba wai talaka ba ne amma bayarwa ke kyauta da zai bayar da shi bai da abin da zai ci wani hadisin na cece ne ima an bayarwar kushi hadisi na gaba haddasa na harubun ishaq قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا آل محمد ننقص شهرا ما نستوقظ بنار إن هو إلا التمر والماء شمعنا حديث المجلسين هو بخاري ومسلم ما سمعوه حديث هارون بن إسحاق نزع عبد هشام بن عروة شوفوا هذا بابا عائشة رضي الله عنها الله يجزيها كنا mun kasance alu muhammadin mu ya gida a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan kusu shahran muna zama wata guda ma na tauhidin binari ba ba da guda wata guda ba mu kunna guda mun dafa abinci ba wata guda in huwa ba kullum yace ba illa kan sai ruwa a ta dibino wani ma'u da dibino da ruwa ba wai ba ma son cin abincin ba muna son cin abinci da keke wanda wuta ta taba amma ba ma samun wata guda sai gino da ruwa ko gino da ruwa to kaga wannan lalura ne abincin da za ka jure kana cin sa yau da kullum shi ne abincin da wuta ta taba ko shi ko dubi ko suri ko makamancin amma duk yadda kayan marmarin nan ke da daɗi ina na zo a zuba maka zuwa ce su ne kawai abincin ka sai kwana ɗaya biyu uku kana fi sai ka shiga damu kana sha'awar wani abinci dai wanda wuta ta dafa mai ɗan gishiri gishiri so wa'in ta ana haɗa abinci da su ta abinci ka haɗa da kama da ta itatuwa amma zan ka abinci 24 hours kullum ka kake ci kana iya da ilimin ka ci da safe da rana kuma kana iya cin wa'in abubuwan da daddare sake kan abu gwamnati da abin nan ka ci da dukkan da safe ka ci abinci wanda wuta ka dafa da yamma kuma sai ka ci wannan kayan lambarin, amma a ce kullum kullum ba za ka iya ba za ka ji abin ya ishe ka sai dai zai maka in zai maka lalura ba ba za ka wata guda suna ainihin wato cin dibino da kuma ruwa su ne da ne dibino wa dibino dibino nan yana za su ajiye maka shi a tamu dibino ne ma'ana a tamu shi ne wannan busheshen dibino haka za ba ka fili ɗaya in ka ci za ka fili shi zai hau kanka yanzu za ka je hau kanka kan sai dai ka ci na ɗan kawai ka sha ruwa ba wai ka koshi ba ne amma ya hau kanka ya iso ko a ce ka ci da safe haka da rana da daddare gobe har wata guda ya za ka je a rayuwa ai tashi hankali a tsaye ba abun kula ba marmari mai cikata abinci a cikin amma asali abinci da ake zafawa su nama da su tuwo shinkafa dan wake ko sai da sauran su yi wani abincin su maka da sun za a ke wani abincin da za ka ce da abin nan yau da kullum wannan shi ma na nuna tawabin manzala da zuhudunsa na ga dama ya ɗaga min addu'a kawai abincin ma ya ga zuwa da samu ya zama ba abin da zai samu da ka amma ya haƙura a haka domin al'ummar yin sun shiga damuwa su ina shi ma irin halin da ya shiga ta wanda ya sa zama masu haƙuri a rayuwarsu kuma ba za su fata abin da suke na addini ba duk darajar ka wajen Allah ta ala ba kai man Allah ta samu amma kuma yana shan wahala rayuwa a lokacin to kai wa idan ba za ka sha wahala to sai ka dinga tana irin abin ne? wani lokacin kuma in daɗin ma yawa sai shagaltar da kai daɗin in yi yawa yau da gobe shi kullun kullun shi ne sai mu ke manta da lahira kuma yadda wahala ita ma in ta dawo wani lokacin sai mu ya bar addini da saboda Mu shiga wani layi da ne amma Allah ta lafiya san komi kowa mai daɗi. ya zo a duk kudusi inna min ibadi man la yusibuhu illa al-ghina wa inna min ibadi man la yusibuhu illa al-faqr wasu daga cikin bayina ba abu da zai gyara su sai wadata da ya samu talaka da su wasu daga cikin bayina kuma ba abu da zai gyara su sai talauci da za su zama wadata ba da su amma dai talauci masifa ne mutum da zai hau a kan ma na jarabe ka kuma babu ya sannan mawadaci ma yakan haɗu da yunwa wani hali na yunwa wani lokaci da matsala kuma kuwa da abin da Allah ke da rabar. to manzana gidan manzana kuma wata guda ba a kuna abinci ba a cin abinci da gefe ina sauran sabon su abubakar da umar da usmanu mawadata su abdurrahman bin auf shi da su ma a lokacin ba su bi bari su kawo manzana ta ko kuma suna da shi amma ba su san halin da manzana ta suna ke ciki ba a rayuwarsu su sani da sun san halin da yake ciki da za su ɗauko na gidaje da su kawo masa amma ba su sani wato koyewa yake yi ni na sa abinci ba zuwa je zai dinga cewa ba ni abinci a da Allah abinci na ya kare ka masa ne ba ba haka yake yi to tawabu ne na manzon sama yanzu wani malamin ya shiga dan matsala na rayuwa ya ne ko ka ne sai makamin da kaza ku sai hakalin nan su gudma ana samun wannan su maza su ba ka yanzu in ba shi yake sanya abincin gidansa ya kare bai da abinci in ya tambaye sai na usman zai ba shi in ya tambaya da hannu na wasu zai ba shi da sauran mawadatan amma sai dai karko bashin hatsi a wajen bai hudi a wajen bai hudi sai ya ci in ya samu biyan sai bai wujen ma ya ce ba zan baka wasu in za ka ba da jingina sai ba da jingina sai ka ya sa da yarsu an nemi sa a kare rigan yakin haka ce to ai ya ba da ita jingina ne da wani bai hude ya karbi sa'i na sha'ir sa'i goma don ya don ya ce da iyalinsa haƙi a wani wajen ya ciyar da iyalinsa sai aka yi tsallake sauran sahabban ya tafi can don kare takura masu ilayin abubakar ne ce ni ba baki umar ba haka usman ko kuma ko za su takura za su bashi sai tsallaka su kai tafi wani tafi wani sun ci bashi balarabin kauye wanda ba musulmi ba ya samu kuma ya bashi ya biya shi a wata rawan ya ga takwar maganar ta kuma biya ya bashi ya biya shi suna mara ta su za ka bari tare wuya ta gane shi sai na bashi ba shi amma lokacin biya bai yi ai sauri ka umarce shi da kyakkyawan neman biyan bashi ni ko umarce da kyakkyawan biyan bashi manzan su ma ya sa aka biya ki bashin ka kuma aka kara ma sama da abin da ya ba so haka manzala ta tsima ya kira to rayuwa in ka ɗauke ta mai sauki sai ka zame maka mai sauki in ka ɗauke ta da tsanani kuma sai ta tsananta maka gurgu daidai ruwa ne zai gari gurgudun samun gurgudun da suke hari abin da baka samu ba karka kai tunanin ka irin rayuwar wani karka sai ni sai na irin ta wani to in arzikin ka din ba irin na wani wani don kowa Allah ya kaddara masa arziki ko kai kuma mabudin wahalar ka kenan wannan ne zai ka sha wahalar rayuwa tunda arzikin ka bai zai kai na wani lokacin sai kai rayuwa irin ta wani kamar da wasu suke cewa ba ki da gashin wanda da gashi ki kuma to zai sama duk abu duk halin da ya samu kansa a haka yake tafiya dibino da ruwa ai wata guda wata ran kuma ya yanka abun nan eh, shi abun nan ne sunansa raguna da tumaki ana ana cin nan sai ta yanka wa ana cin nan to da lokacin an samu wadata to manzalar ta sama in an ce maka talaka ne ko mawadaci ne za ka mawadaci ne amma ya yake wata guda babu abin sani ba kunna wuta an jefa abinci saboda baya waye ai tunda manzo sun ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr insha Allah yana neman tsayin ka daga kafirci da talauci Allah bai da rashin sirri sannan ya roƙi wadata laman ya sanu kan huda wato ba wal afafuwan Allahumma rzuqni yani ya roƙi wadata amma me yasa wata ran ba a bai da shi saboda abun ne zo hannun ka bayarwa yake wanda ke cewa la tunkiri adal karim bin zina fasaidu harbun lil makani al karka yi inkarin mawadaci wata ranka zo ka same shi ba da shi yace kamar ruwa ne idan zo wurin ne tudu kawai gangarawa ke ta baya sai wuri mai rami rami yake ku duk abin da ya zo wajen sa bayarwa yake in ka zo abinci ne in an yi yaƙi aka sau gani za a je masa abincin shekara a kewaye manzara shekara na iyalansa to amma wannan sai zai ce wallahi yau ba ma kai gidan kai ba wallahi yau a haka ya kare abin zuwa su abincin ya kare ba ta ba ga da shi sana ana yaƙi a yi ma a raba gani duk wanda ya sai ba duk wanda ya zo ya ba sai ware ce wannan sadaka ne wata an kabbara sallah sai yi ikama kai kafi a tare sallah ya ya zabura a cikin gina sai ya dawo za ka gama sallah sai ce to yi mamaki laburan da nake eh suka ce eh ce to wata wani ta dukiya ne na ware ta na sadaka sai na manta sai na manta ban ba da sadakar ta ba sai da aka aka tada iqaman sallan nan sai na ji eh, ita ta ji tsoron kanta kwana ban bayar ba ina ji na riba ta Allah ta shi yasa ka ga wata ran sai ka sai tambaya ya bar bayan ya kare sai ku sake tambaya sai to wallahi da ina da shi ba zan hannu da ina da shi ba zan hana kuma shi bayi da la bare zai ce ba zan ba ba sai dai in ba da sai ka je ka dawo har wata mata da ya zo ta nema ya ce yake da yake da wake ta ce can ban tsanar ta ba tana nufin in kare ku ba sai ta ke samu abubakar abubakar ya ba babban abokinsa wanda zai zama khalifa sallallahu alaihi wasallam idan yau mutum a ce dibi ne yake ci da ruwa kwana ɗaya da ko ina da ina za a yi kuma muna da ba abin mu ba mu da abinci mai sosai shi ne daga cikin matsalolin rayuwar mu nan yanzu al'adar larabawa da wasu ƙasashen a kudu ba ba kan kala kala ta larabawa da wani ta mutanen pakistan da wani ta wasu wanda suke da irin wannan burasan tana iya ajiye ta sai kwana za a rika wani ɗan man shanunka da ka ajiye ko ɗan wani abu kawai ko ba ka da abinci sai ka ɗauko wannan burasan kada yaran ka farko. kuma in sai wata za a yi ma arha take arha ke da shi ba ta da tsada ɗan ɗan ɗan riyal goma riyal biyar haka ya kaɗai gida sai a zo a ci ba a samu a samu wani ɗan miyan abu da miyan wake shi sai a zo a haɗa da wannan burasan sai za a ga ƙasashen Larabawa ana layin lura layin sai lura gidajen biredi na ke sau Saboda ɗan kuɗin kaɗan kaɗan a sa maka a leda ka da shi da iyalinka akwai gurasan kabiz wanda in ya bushe zai zama pound biski ba ɓaci zai yi ba in ya bushe ma zai ƙara daɗi ya zama pound biski da kaza da kuma alkhubzul arabi na larabawa wani yana zai iya karɓan aje shi yasa yanzu kamar a wasu ƙasashen ana iya ƙara komi farashin sai na iya tashi amma ban da farashin filawa ya kamar a jonan subsidin su shine a kan filawa ne saboda kar guraka ya yi tsada saboda haka in an ƙara gwamnati ta za ta biya wannan wannan kare yadda ka san kuɗin gurasan na yau gobe ci kullum in ka zo a kai saboda shine in akwai shi babu yunwa babu yunwa kuma kuma sai biredi biredin ma ka zo ka yi sa masa madara da wasu abubuwa ya shiga cikin talaka talaka biredi iya sayan wannan wannan biredi amma su shi a wani biredi ne kamar zunguru haka kamar kamar itace na talaka yana da daɗi shi ma kuma ka samu yan miya kana koma shi zama yin biredin ne nan daɗi abubuwa ake ake abin ake sa so duka irin wannan da ake gwamnati za ta yi wannan tsari irin wannan abinci wanda bai zai rufe ba bai zai zama ne abin nan ba ne aiki ba a saba da shi kuma a sa tallafi a cikinsa a cikin nan da an samu sauƙin sauƙin rayuwa musamman lokutan da abinci suke da abin nan suke da tsada sannan al'ada ta ɗora mana wani yawan ciniki a sai wannan a haɗa da wannan wanda ya zama ma kamar in ba a yi ba ma kamar ba a yi ba a yi cikin ba so kamar ma ba a yi abinci mai kyau ba da shi ma yana ƙara mana tsadar rayuwa an saba da abinci mai arha wancan kawai lokacin da ka samu dama su ka ce sai wannan kuma ka samu kuma ka wanda ake abincin da za ka to manzala ta sama duk abin da ya samu yana ci kuma baya aibanta wannan حديث نقبة حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سعد بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجر هنا حديث حديث حقا بشواهد هذا هو حديث عبد الله بن حديث لذا سيار لذا سحر لذا daga ana dan malik daga abi talha radiyallahu anhu قال يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله da sassan. mun kai ƙara zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-du'a wato ni ko kan yin wa shakauna a mun ko kan yin wa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka ce yin ma tana damu wa rafa'na an buduna sai muka dinga bude cikin mu an hajari hajari kowa ya ka dubi a cikin to kaga duk wanda zai daura dubi a cikin sa to yunwa ta kan don idan yin ta kan yi ma za ka ga hancin ka yana yawo ne a cikin cikin ka za ka dinga jin raɗaɗi to an daura dubi sai a samu sauki ana akwai wanda ya taɓa jin irin wannan yunwa wanda kana tafiya cikin ka hancin ka na yana juyawa kana jin zafi babu ko kaga ba ni yunwa kenan ba ni yunwa kawai tsada ne na abubuwa ma ba wahala ana samun abubuwa ta ga wa yunwa to yunwa ta kan kai ga haka ka ji in kana tafiya hannunka in yi motsin nan to ki za ka dinga sai in ka rike haka sai ka cikin cikinka haka to su kuma wannan yunwa ba ta na yake ba sai a ɗaura dutse shi na a ci gaba da kuma ayyukan da za a yi to kowa dutse ya ce ya zaura to amma suka ce farafa a rasu da su sun ambatan ko kowa yana nuna fashi ban yi ta kan yi ya saura dutse maza Allah ce buɗe cikinsa an hajarai sai buɗe su guda to a kai shi duwatsu su ne su dutse sai ɗaya shi dutse biyu shi dutse ɗaya ma bai zai zai isan masa wasu ya haɗa da duwatsu guda ina ya fi su ne wasadda min sharabi in ji mai abin nan ishirin abin nan alburda wa sadda min sadadin a sha'ahu ta ta kalhidara ta kashe musrafal al'adu ya ɗaura abin nan eh, abin nan fata mai ni'ima ya ɗaure ta da zuwa ga saboda ni da kayan cikin amma duk da haka da ya zo yana kokawa nima nima amma a lokacin da ake yakin khandaka da irin wannan ya faru abu dalha da kansa da ya kalli manzon sama sai fahimci akwai yunwa ga duwatsun an ɗaura amma ana ta ko ana ta kona gudu rani har kafirai su zo su shiga garin madina suna hanya da mota ana ta tsara ana ta tsara ana gaggawa a kona rani da ba za su iya tsallakawa manzala ta suna zai yi sammako ya samu sahabbansa sun riga sun riga sammako ba sun riga ki sammako ya Allah mu ya aisha ila aisha akhira fa kujin amfani wal muhalli. yi musu addu'a Allah ya gafarta musu gidansu to ba su ce nanu da dina baya o muhammada ala jihadi mazafina shi ya manzo Allah mu baya akan jihadi har abada to abu tsala da ya gani mun zama yana cikin yunwa da shi da sahabbai sai ya nemi izini ya ga Allah yana son zai je gida wajen iyayensa mun zama ya ce bismillah shi nan sai ya tafi idan ya samu matarsa ya ce akwai abin da ta ce gaskiya babu sai kwanon shaɗe hatsi mu ce abin nan hakka sai kuma wani ɗan rago ko a ce ita ganin mazan shaka na ko ta na ɗan shi ke nan sai ke kawai zubarin yanki tinkiya na sai ke jefa namun shi kuma wannan shi'ar ɗin a markaɗa ke a mana buraka ne bari in je in gaya mazan zuwa zo da in mutane yan kaɗa shi ke nan aka shirya ya abinci sai dai ga yi cin da sa'afi haifi akwai wani ɗan abinci ɗan kaɗan a gidana dan zaɓo mutane ko mutum goma a ci abinci shikenan yana faɗa haka manzon sama kuma ke shi da auren gaba ɗaya an ci mutum dubu sai ce jama'a akwai abun tsoron mu Allah ku zai a ci wannan ne hankalin sai tashi sai ta wajen iyali suke to ga abin da ya faru manzon sama ya kira mutane kama ta ta ce baka gaya masa yadda muka yi da kai cewa ɗan kaɗan ta ce na gaya masa amma ya kira mutane kuma sai ta ce to bi ka bi sai za ka bi kunya sai za ka bi daga idan mutum karimi ne sai dai baki in ba su koshi ba damuwa yake yi in kai karimi ne kana so in bakin ka sun ci abinci har su rage to in ba su koshi ba ko wani bai samu ba za ka shiga damuwa manzon sama ya shigo gida ya gayyato jama'a sai zo yake to ina tukunyan abin nan nama sai ga tana to a sauke ta ina kullin abin nan aka ce ga shi ta to a fara suna. shi nan sai zo ya tofi a cikin tukunyar naman ya sa albarka ta tafasa ya zo ya tofi a kwallin kan za a dinga dafa gurasan da shi za a dinga abin nan gasa gurasa shi ma aka yi mata tofi ya sa wasu albarka ita ko me yin gurasan ta fara tana ɗiba ka san kamar mata ne ana yi ana sawa tukunyan kuma tana min tana kan wuta sai ce wa sahabbansa a dinga shiga mutum goma goma mutum goma goma ana ana ba ana ana ana wannan goma su ɗibi na su fita wannan su fita wannan su fita wanda su ƙoshi gaba ɗaya. kuma tukunyan nama yana nan yadda yake bai ragu ba kullum gurasa yana nan yadda yake bai ragu aka tambaye mai ruwa ne da aka ce an kai mutum nawa ne ana kai mutum nawa ne sai ta inda mu dubu ɗari ne ma da zai amma mu dubu ɗaya da ɗari biyar ne saboda haka manzon sama ne ya sa wa abin albarka wannan mujiza ce daga cikin wajen manzon sama to amma ka duba duk da cewa suna jin wannan yin ma ai ba su fasa ko wannan rana suna aikin jihadi na kan ka fara wani aiki kaji ɗan ka yi wani mata kama ne zama aika juya sun suwa duwatsu su ci gaba kuma su ci gaba da aiki wadda in ka tari ma wani abu hajjinka bai rai tsalle ba لكتم قالوا لكذا أبو النجم قال أبو عيسى أبو عيسى هذا حديث غريب أن حديثني أقوى من حديث أبي طلحة الغريب أبي طلحة لا رأيته إلا من هذا الوجه فإيش وجه قانون حديثنا أبو تحني تقدما ذاك حديثني جديد ومعنى قوله ورفعنا أن بطولنا عن حجر حجر هذا كان أحد إن سياسة يشد في بدنه الحجر هنا نجحني سبب واحد wahala na min wahala wa da rauni allazi bihi min al wanda yake tare da ina ji saboda ni Irin rauni da wahala da nan yake abin da yake fita samu wannan ne sai daure shi حديث نقبة حدثنا محمد بن الشهاب قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد Malik bin عمير an أبي سلمة بن عبد an عن أبي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يقع بها أحد خذوا كان حديث دوبا حديث حديث محمد بن إسماعيل daga Adam bin Abi Iyas daga Shayban Muawiya daga Ahmad bin Umar daga Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anhu Allah ya dade shi قال يتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما زال تسمع في ساعة أو ني لوكتي la ya kharuju fiha bai saba fita cikin wannan lokacin ba ko da ranar ne irin tsakiyar rana ko cikin dare bai saba fita wannan lokacin ba wala ya tsahu fiha ahadun babu wani mai haɗuwa da shi a wannan lokacin a lokacin da ka baga na da mutane Mun wane da fito da shi fatahu abubakar sai baka ya zo masa wakati ma fito yunwa ta fito da shi da gidan sai ya dan zagayawa wa qala sai ta abubakar ma ja'a bika ya ababakar manzo sun ce Abubakar me ya fito da kai ya Abubakar kada sai sai kharajtu alqa rasulullah na fito ne in hadu da manzo sama wa anzuru fi wajhihi na kalli fiskanka wa tasimi alayk wa nabishi shi sai wato kuma kula ku ne sai ke sai ke abu yunwa sai ke ce yunwa ne ta fito da mu bai faɗawa amma akwai ruwa da suka tabbatar da yunwa ne ta fito da shi kala sai ce abin nan ah, falan yalbar ko bai daɗe ba an jawo umar sai ga umar shi ma fito wato kuma wani abu ne iri ne da za a ce ne abu kawai ya zo da dace kai ta fito ni ma na fito ba tare da mun yi alkawari ko kuma mun yi abin da mun yi magana cewa mu haɗu a wuri kaza ba kwatsan sai kun fito ka ce ga umar faƙala sun zasu ma sai ce ma ja a jika ya umar umar me ya fito da kai me ya kawo ka nan kala ajju'u ya rasulullah yunwa ya rasulullah shi bai kohe bai ce yunwa ne da fito da kai yin kare su zai sama mazan sama ta yake wa ana kaduwa jar uba a baza lalle ne ma na ɗan jinin ma na samu shaƙi na ni ma kenan ina jini ne da dai kun da shi har ya fito a fili ta ga na ta yaƙi na manzan da su sama ke ita ke ni ma na samu wani ɓangare an tsada ku ila manzili abin haifa, sai suka tafi gidan abin haifa, bin sihan al-ansari mutumin madina <laughs> wato za su je kuka a samu ko ɗan jibi ne ko ɗan jibi ne ai su yanzu yi maza kuma haifar da awakar da umar yanzu ka ba kwanta za a yi murna ya ke ta kuma ba zuwa za su zo su ce muna jin yunwa a taimaka da mu ta ina balarabe kana zuwa su ya buga can ya yi wannan ya yi nonan zai zai kama ka abu sun sani suna zuwa ziyara kawai za a kama su za a kama su abu da aka sai sai suka tafi wa kana rajulan shi abul haiz ya kasance mutum ne kasiran nafi mai yawan jibi ne yana da gonakai na jibi ne wa shajari da itatuwa ma ce mangoro su ayaba da sauransu wa sha'i da tumaki da awaki jam'u shati ne wana masa jam'i da shiyahi saboda haka da tumaki da awaki yana da su ولم يكن له خدم بعد ما تهجوا فلم يجدوه ba su same shi ba ko za ka suka samu shi ba da irin yaran gidan nan masu hidima shi ɗaya yake a wani faƙalo lin ra'aji falan yaji ko kuma su same shi ba a gida shi babu wani mai gaji ko masu hidima sannan kuma babu shi mutumin ba a gida faƙalo sai suka faɗa lin ra'aji ga matarsa suka ce matarsa aina sahibi ina sahibin ki mana ina mijinki in إن طلق azibu da الماء ya tafi ya nemo mana ruwan daɗi ya je ka mana ruwan daɗi shi ne ya sa'adu in alma'ul azab shi ne ruwa mai daɗi ya sa'adu ne ya je nemo ruwan daɗi kenan in talaka ya ƙirbu lana alma'ul azab ruwa mai daɗi kuma ce masa alma'ul zulala ko ومن يكذا فمن marizin ya ji مرا به ماء zulala wanda ba da lafiya ruwan daɗi ma zai bishi mai tsaki falan yalbatu ba su daɗe ba an ja abu ko su haifan sai abu haifan ya zo bi kaibatin da falka ya ha Ina fama da ita saboda ta cika da ruwa ta cika da ruwa da kan abin da ake sa ruwa bunta ake sa masa ruwa in manya manya na kamar ka ce tuni ko za a hatsi zai ajiye ta ya ajiye tuni sun maja sannan sai zo yadda zimin da bai sassuwa ya zo da manzo ka zo gidanka ka samu wani babban mutum ya samu ai ka dole hankalin ka dole zai dawo to manzo sama ne sai manzo sama wa yana fansansa bi abihi da sa wa ummihi da mafiyarsa ma'ana yana cewa fida fida wa nan mm, fida laka abi wa ummi ya na fanshe ka da babana da mali abinda wannan al'ada ne na larabawa fidaka abi wa ummi fidaka abi wa ummi mana da abu ya same ka gara ya samu babana da mahaifiyata ba wanda nake so irin babana da mahaifiyata amma da abu ya same ka gara ya same su saboda kafin su haka suke faɗa ku ce ga masa wannan magana suna girmamawa da nuna soyayya kuma man dalaka bihin sannan sai fi da su ila hadiyatihi zuwa ga zonarsa kaga babu da fikin abinci gina ba da sai a ɗauko ɗan karfe su ɗan wani jolof da sauransu a kawo a ci a ce to a tafi gonar kawai a je kawai a ci yayin a ai su duk abin da suka samu kawai sai musu maganin yin wannan suke wani irin abin sa basa bita ɗan sai shimfiɗa musu wata shimfiɗa a gonar kenan ثم انطلق إلى نخلة إذا في إذواء بذورة بشين نخلة نخيل بشين جبينو ما سيوا نخلة وقم رأس بشياء بذورة من تتمره كما تائن جبينو إذا في إذواء بشين وقم رأس بشين جبينو ما سيوا وقم رأس بشين جبينو ما سيوا فجاء بالسن إذواء النون النبين نون النبين wannan reshe mai ya'ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ga ƴaƴan dubinin duk a mammakale fa ba ahu yazo ya ajiye shi ya ajiye shi a gaban su A qala na biyu sallata ma, mazala sallallahu sai yace afala ta afala tana kaita lana min ruqabi ce abu haifan ba za ka ɗan fi ko mana ɗan nunan ne mai laushi a ciki ba kawai ka ɗauko gaba ɗaya reshen gaba ɗaya da ka ɗan tsinko mana iya wanda za mu ci sauran sai ka bashi ga zai ci gaba da da ‘ya'ya faƙala sai ta yara kulama ya maza zama inni a rasu an taro ni bai na son ku zaɓa da kanku ne ba ya ji ba ka yi abinci kala-kala bufe sai ka zo kowa ya zaga ya ɗabi abin da yake so yin ba. shi ya biya ran ka kawo masa tuwo da da miya ƙila ba nan ne sha'awanta ko ka masa wani kalan naman da ba shi yake so ba kawai na zo na samun ne gaba ɗaya ku zaɓa in roƙa kan kuke son kuci in kuso kuci in balka kuci idan abun nan kabro ne kala kala dibinin kowanne shi ma kala kala ne to da ka duk wanda kuke so ku kuci ba na maza suna nuna yana son roƙa roƙa su ne dibinai wanda za ka su kamar ɗanyu amma sun nuna ko masu laushi sai wanda ake sa a fit ne shi wanda ake buɗe baki da shi a masallacin maka da madina shi ka iya cin sa ka koci zai hau kan gawa ka ci da yawa ka sha shayi ko ka sha gahawa amma sauran irin wannan dibino wanda irin wanda muka saba da shi da ka ci kaɗan za ji zaka ji hawa to rutsar ɗin shi ne ya magani sai ta sada ka san ko mana wannan rutsar ɗin da zai da da da zai abun ne da ya yi da ta ah, ku zaba da kanku abin da kuke kawai ku tsinci duk kalan da in ma rutsar in ma tabo in ma buturo ko balau ko wani iri kuke so ku zaɓa sai ce au qala ko ta takhayyaru min abi wa muslim zaka da da abun nan sai ce ku zabi abun da kuke so min abi daga rufi shine wannan mai laushin ko butare kuma da busur wanda shi ya kufe wannan mai laushin ne sai da laushin za a ga wani binin kaman danye ne amma kuma ba ɗanyen ba ɗanye ne bai gama nuna ba wani kuma haka yake son ya ci shi ne buso akwai akwai bala shi kuma bai kai ruɗan ba amma ya fi dubu shi kuma za ka bi za ka gan shi mai tauri ne amma ya ce shi ki yake da shi shi ne wanda mata suka fito a dibino da za ka ji yana da zaki to sai ruɗa kuma shi kuma kamar wancan ne amma ya fi wannan ɗin laushi da kuma daɗi za ka fiye daɗewa kana kana to kowa da irin kalan da yake so ko za ka wani lokacin kana ɗan son mai ɗan tauri tauri wani lokacin mai laushi wani lokacin mai zaki sosai wani lokacin daidai haka dai kamar mangoro ne kaga zamu wani ya fi son mai sauri wanda zai dinga yankawa da ruka ba wanda ya laushi wanda ya riga an muna ya gama nan sa kowa da irin wanda yake so sai ku zabi su abin da kuke so fa aka sai suka ce wa sharri suka sha min min zalikal ma daga wannan ruwan da ya kawo bai daɗi suka ce suka sha shikenan ba an ci abinci an kori ni, jibino da ne da ruwa sallan kana aje gurasa da ɗan wani ɗan masa ka san mu ba ba shi ma yana ɗan ɗaukar lokaci shi ke na kaɗan jini wa ka ɗan kama ɗan masa ka ɗan ci guda ɗaya biyu ka ruwa amma mu ba ma ajiye abinci duk abincin mu galibi ba na ajiyewa ba ne mai rufewa ne in ba ci ne ba ya dai a yi kyauta da shi to gobe kuma sai an jefa wani to in ci ne ya ga ba sai a kama kamin amma ce akwai wani abinci da ake ɗan ajiyewa wanda shi ba a ɓaci ko ba ka da su da zara an jin yunwa ko yara sun shiga damuwa ba a gama abinci ba an samu matsala sai a ba su wannan sai ci shi kenan ya zama abin nan kamar gurasar laraba ko da aka ce sa mana zuwa ce duk gidan da babu dibino akwai yunwa a gidan a madina amma in suna in gidan akwai dibino dama suna noma shi kai ba yunwa ko ba dafa abinci ba sai ake dibinon a sha ruwa kawai kafin a samu abinci na samu kuma da kuma ka je a gidanka wanda in ta baki za a ɗauka ya kamata a kula to za a iya garin fashi gaskiya ne to garin fashi ya gani ake abinci ne ma wanda yake wanda yake na talakawa amma ni har kuɗayen sama nake ji a sa masa karago sa masa karago ya za a ɗan ji ɗaki da karago to amma wasu ba garin fashin ma ba sun mai da shi abu mai tsada ko ya zo bayan shuga a jiƙa shi a sa masa shuga a so gida a sa a sa madara to kaga abin da yake bata mana lamarin ke in an saba da wannan talaka kuma ba zai iya ci ba sai zama ya fi ƙarfin ya fi ƙarfin ina zai samu gida ina zai samu madara ya zai haɗa ko kuma shi man kawai ruwa da shi ban kawai ko kuma a sa masa karago kawai to ka zai sa da dabara ya kashe wani buhu garin kwaki ko rabin buhu a gidanka ina jefa abin kiran da ta ɓace kawai shi ke na jiƙa garin kwaki a sha kawai da ɗan ƙaragon ka gefe amma duka ba ma wannan dabara faƙali na biyu sassan ma mazan sama fai sai haza wanda zai nasu da wannan na rantsa da wannan rai na ake halunsa. ina nahimin ladi su kalu na an yana daga cikin min da za a tambaye ku yau masu jami'a rana ce kunnan dibinon da kuka ce yana daga cikin ni'imomin da za a tambaye ku ranar alƙiyama ya ce zillun baridun mun samu inuwa mai tsaye ne a wannan gonan kuka wa rutabun tayyibun rutabun dibino mai laushi mai daɗi kunci ko kashi dibino mai laushi wanda bai bai bai bai zama kamar irin dibinon nan wa kun bari da ruwa mai sanyi in an ce ruwa mai sanyi ba ba wai sai wanda aka sace shi ba ruwan da ba mai zafi ba kawai ka san ruwa mai zafi ba a kashe kishi ko ruwa wanda yake abun nan room temperature ake cewa kawai wannan ba wanda aka sace a riji to kun samu ruwa mai sanyi kun sha ga dibino kun ci inuwa ita to wannan sai ya tambaye ku ita ranar biyar kuma da su tsanin na yau mai idin ani na sai an tambaye ku dangane da wani da aka kura na kuma na kuma soyayyun kanin da kake ina karfe sun da ina shinkafa hanyar talaka ina cus da kamar kaɗa ka sha da doya da kwai da madara shayi da madara ko wannan sai an tambaye ka sai za tambaye ka dibino da mu sai an tambaye ka sai dai kamar yadda zuwa ne hadisin lokacin da ayyana nan ta sauka kun malaka alun da yau mai da za a tambaye ku dangane da ni'imomin da aka yi muku rana ya lokacin sabai suna cikin wahala ko abinci ba su samu rufe sai suka ya suka ya wa an ayyana ilimi wani nima mu kuma za a tambaye mu ma kuma ila al-aswad abu biyu muke ce dibino ne ruwa ma'u wa tsaba sannan ga tashin hankali ne muke ce kina abokanin gawa yace wasu yufu ala awatikina kullum ko kuma mu suna kan kafadan wal adu tijahana abokanin gawa mu suna fuskantar kullum ma'ana muna cikin tsoro da nunwa sai dibino da ruwa to wani nima za a tambaye mu ya rasulullah manzo ba ce in kazalika sai hakan din dai wannan dibino da ruwan ya tambaye ku ranar to haka nan za a tambaye ka dangane da kwanciyar hankali da ka samu da zaman lafiya yanzu wasu garuruwan suna nan cikin tashin hankali wani bai ce yanzu haka wasu suna nan an kore su sun kama hanya da iyalan su su san inda za su tafi wasu ko suna cewa za a kawo musu hari wani bai isa ma ya je nemo koyi sana'a ko wani wani in yi hijiran ma bai san inda zai je amma ga kuma kana nan ka je ka buɗe wurin sana'anka ta ne ka dawo gida ka samu an jima maka abinci ka ci kai yi baccin ka har gari ya waye to wannan babban ni'ima ne innal anna ahna wal aish zaman lafiya ce duk komi ni'ima a rana abu da yake da shi ba zaman lafiya to ba ni da da ba sun san boko haram ba an ta tsallaka kwaya ta tsallaka dukiyan zama yanzu kasashen da ake yaƙi za ga muku moda ki sai da ke ta ƙasa rumfa kawai ruwa na duka ya zama mai bara don gudun hijira sai an zo ana taimaka maka yana ana layin abinci in ka ga irin ruwan da suke sha za ka mamaki amma kasashen ka kuma gidajen ka wasu da dukiya to duk an tsallaka kuma yanzu in yaƙin ya ƙare suka koma kuma sun koma zero don an rufe gidajen ba wasu kuma kasashe ka Siriya. Sau za ka daga farko za ka fara jarin ka babu shi gidan ka ma sai ka zo ka sake gina ko makamancin ka ga wannan shi ne sake to in ka wai gari sai duka babu wannan tare sai ka gode wa Allah subhanahu wataala zai tambaye ka ranar gina amma in kai amfani da wannan daman ka bauta wa Allah ka masa biyayya da Allah ya tambaye ka ne da nayi maka ni'ima mai kai sai ka ce na gode mu mai kai na godiya na yi sallah na yi azumi na yi zakka na kyauta sabani ayyuka dai na ibada da na alkhairi sai ka dinga littafawa. to shi kenan ka ka ka haidara ba sai fantsala ka abu da haifan sai abu haifan sai ya tafi liyasna alakun ta'aman don ya je ya dafa musu abinci a sai wannan so min ne so min tabi ne yanzu idan ba kwai maka waya ya na ba ya kaza mu dan furo kenan sannan fa duka wato yanzu kamar laraba su al'adar su ne ma fa za a kawo maka irin wannan su shayi su tsotsi na haka talaka ne zai maka wannan abubuwa sun yi ji kana zuwa kwari kafin a lokacin ne kuma za a tsora abinci kuma bayan an gama ana tsora abinci kuma kuna cin wannan sai ku jira can kuma sai abinci ya zo kamar da yake ba al'adar mu bane ka ga ba ko wai daga ne masa ruwa kawai ta bashi ko kuma in na nesa ne ka jefa abinci kan yin ɗauka abinci da sa abinci a kuloli wannan kulan da muke sawa kusan al'adar mu ne asalin abinci ne a dafa shi yanzu yanzu a baka shi to ya fi daɗi so da haka su yanda suke in ka zo za a baka kod za a baka shayi kana sha to an ɗora abinci kuma daga tukunyan kawai aka shi ka sa maka yanzu ka gwada cin abincin gidanka da wanda yanzu aka dafa shi aka sa maka da kuma wanda aka sa a kula ya awa ɗaya ko biyu wani daɗi, wanda aka dafa yanzu yanzu wannan zufan kunan da waye waye duk ba ta shafe shi ba wajen abincin kala-kala ne ma wani za a jefa wannan a tura maka kana cikin ka gama wannan ya jefa a sake sa maka wannan a sake sa wasu ko wasu kuma a jera maka shi ko ne ka zaɓa ka ko da ya gama wannan sai ya je da ya jefa maka abinci kaga ga yanzu an kori ni wasan ba to sai kuma abinci za ka yi sha'awan abinci wanda yake wanda wuta ta taɓa mai shi ko da ya zo zai tafi na da bisa sama manzon sama sai ya ce masa la tasbahanna lana za ta tafi. karka yanka mana ma'abociyar nuna wato karkar da garin gaza ka je ka kama uwar karke wanda ta haifa tana shaji da yaya ka ce ta yanka don ya ka kaga yayan kuma za su gaza bai kuma giri ne ka za ka ya zuba ne ya nutsu ya zuba namiji ko mace wanda ya yi cancanta a yanka amma kar a yi gaggawa a je a yanka wanda shi ne zai yaɗa ainihin garken dabbobi. Sunama an ce mana yana da dabbobi ko kuma ki da awaki. sai to kargaje ka yanka tinkiya da take shayarwa Ba fa halahun ana kan ya yanka muku ya yanka muku akuya ana kan ma'akun salmahas Yar akuya wanda ba ta kai shekara ɗaya ba inji naman yana da laushi yana da daɗi ba irin su ne ake farfesu da su yan ƙananan dangobin nan su ne wanda masu bai da nama farfesu suke aikata kawai cinyoyi ne to yin an zo an yi farfesu yana da laushi ya ce wanda karika ko da aka sai kama wanda ba ka kai shekara ce ba ƙanana ne sosai ba amma dai ba su tsufa ba ko da aka sai aka zo aka yi au biyan ko kuma mai ruwa ne yake shaka ko kuma kauri aka kama aka yi namijin shi shi akwai yanke ne zakarun ma'ana ko da aka ko taure ko kuma akwai to nama akuya kun san wasu sun fi son nama akuya suna ta fi mai ya fi daɗi wani kuma ya fi son nama wato ainihin rabu to da aka zo fa atahum biha sai manzo kuma abin nan sai Abu Dal Abu Aisha sai zo musu da wannan akuyar da aka yi fa aka zo sai suka ci fa qala annabi sallallahu kuma wasallam manzo kuma sai ce halal sadimun ana da mai maka kima da sun zo sun same shi yanzu kuma mai arziki irin wannan da gona sai ga kuma shi da a ce ba mai masa hidima Allah sai ce la ba ni da shi qala sallallahu alaihi wasallam manzo kuma sai ce fa idza atana sabjun idan bayi suka zo mana wanda aka yi ba to a wajen yaki na aka zo mana zamu baka bawa wanda zai muka yi fa uti annabi sallallahu alaihi wasallam bi sai aka ba manzala ta sama da aka zo aka riba ganima sai aka ba shi bayi bi hataini kai biyu ma'ana bi shakhsaini kenan ko asirai ne laysa ma'ahu ma salihu babu ko ba bi fa'atahu abu haitan abu haitan sai zo a kalin da bisa sama za ta yi sai fana san ka ka kyantar min ma ka zaɓi yadda da cikin bayi ya je maka hidima fa kada kai ya nabi Allah ya annabi Allah ikhtar li ka zaɓa nan ka duk wanda ka zaɓa nan fa kada nabi sai sama maza sama sai sai innan mustashara muhtaman ai duk wanda aka bawa shawara an amince da shi ya kamata ya zaɓa maka a amana sai sai kurhaza a tsakiyar amma me yasa ke dau wannan da ke tsawon wannan sai ce fa inni ra'aytu bi musalli don na ga yana A sai mutum kirki ne inna ta tanha anil fashai dole ka ga yana sallah mutum kirki sallah tana hana albasha da muna da ayyuka ita na ga yana sallah mutum kirki ne ka dauke shi wa sauti bihi Ka yi mata alheri ka rike shi da alheri shine ma'anar wa sauti bihi ma'ruf ma'ana ifal bihi ma'rufan wasiyatan minni ka kula da shi ka yi masa alheri ka masa kirki wannan ina maka wazifi da wannan Sun tsara ga abu haitam abu haitam sai ya tafi ila mar'ati zuwa ga matarsa a akbara sai ba ta labari wato mata abokan shawara ne kasu same ta yau an yi kaza an yi kaza an yi kaza wasu sun dauki matansu kamar su ciko ne kawai a gida sai dai su jefa abinci da sauransu ba za ka zo ka kai kira da ita ka gaya mata kaza kaza ai abu kaza faru abu kaza ba ko ke shawara ne to da haka kuma suna son haka ta girmama hankalinta ta nuna cewa lallai ita ta mai hankali ce ka yadda ita mace ne ka yadda ita mutum ne sai ka zo ka ba ta labari to da haka yana shiga wa zai jiya wannan labari matar shi kenan sai ba ta labari ne kawai da sosan yadda masu ga abin da ya faru kuma da abin da maza ma ya faɗa ya ce in kula da ya ce in kula da wannan ya ce in kula da ainihin wannan bawan yana sallah mutumin kirki ne in kula da shi sai gaya wa kasa wai ku ji abin da matar ta ce baiwa Allah fa qalat imra'atuhu sai matar ta ce ma anta bi baliki kai fa baraka ko hafsa ma qala fihi hakkin abin da manzo Allah ya faɗa a sha'anin bawan nan ma kala fi na girka su abin da manzo Allah ya faɗa a shanin ba wannan ba cewa ka kinta ta masa nan ba ko za ka ba da wannan haƙƙin gani a gani na illa bi an tuki ka hukai ka in haƙƙi ka duba ba su da mai mutu rigima ma ita ce zai hikiman gidan amma tun da manzo Allah ya ce a masa alheri kuma an ba su a matsayin bawa a kula da ita ce ba abin da za ka yi ya ba da haƙƙin wannan wasiki na maza Allah ya fashe ka in tashi ya zama da ci gaba da rayuwar mu yadda muke yi me ya yi yayi da ya ce fa huwa su wa yin tashi ba wani wata wata to yi alheri ne ka za ka ci haƙe kuma ta hankalin ku rage ne ka ta. ba wallahi akwai wanda matar ta take gyara shi ita take gyara shi ba don matarsa ba da ba zai zo mutum ki akwai wanda matarsa ne take sa shi abubuwa na alheri A akwai wanda matarsa ne za ta sa shi wa iyayen abu ya kamata fa baba da mama a mutu kaza ya kamata ita take faɗakar da shi hankalinsa ya tafi wani wuri a ta hidiman da zai wa iyayensa ko hidiman da zai wa ƴan uwansa matarsa da ya kamata a yi za a yi kaza ko su addini ko su abubuwa na addini kaga ana shawara da mace abin nan a irin wa'annan abubuwa amma in ta baka shawaran da ba haka bane sai ka ce ba haka bane ba duk shawaran da ta baka karba ba amma in mai kyau ne sai ka karba lokacin da aka je sulhul hudaybiya ba a je aka shiga aka yi umra ba rai ya baki kafirai sun hana manzo kuma yace a soke hadayen da aka zo da shi a koma mai sahabbai ba su ji daɗi ba gara a shiga aje a mutu ko a yaƙi kafaran wannan suna ku soke hadayen ku yi aski suna shi rin sai ɓaci shi ne sai ya tafi wajen iyalinsa kuma salama ya rasu layi ya na garin ka ya ɓaci ta tambaye shi sai ga abin da sahabbai na ba ina umurtan su su bi? na ce su yi aski su yin ta ki su ya ce ta mata a ba haka za ka yi ba ka je kawai ka ko soke kai hadayen na ka ne kuma ka kira ni aske ka hau aske za ka da za ka shi ke yana zuwa kama sauki kuma sai kira ni aske na masa aske kowa sai kama sauki kuma ta kawai suna ta soki a da su suna yi wa juna aske suna neman fahimci juna waye ya ba da wannan mafitan ko za ka har ka za ta iya ba ka Mu musamman lokacin da ranka ya baki tunanin ka yana kullewa wanda kuma ba ta da wannan matsalan sai ta ce a kaza da kaza da kaza ya kamata ta yi wani daga cikin girmama ainihin mata sai ya ce kawai ya yanta kawai shi kenan fa qala sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna la alayya nabiyyan Allah bai aiko wani annabi ba wala Halifatan ko wani halifa kama wani shugaba ko wani malami illa wala hu bi'anatani a ce yana da masu shawara guda biyu bi'anatun ta'muruhu bil ma'ruf akwai ma abokanai shawara da suke umurtansa da kyakkyawan aiki wannan abu da muka fi ana shi munanan yanzu wannan abu haifan ba ya samu mata abokiyar shawara ba ya ke yake shan aiki ba tana sa shi alheri tana hana shi mana aiki wata ƙarfin kuma wani akwai wasu abokanin shawara kuma la ta'aluhu ba sa ta masa kabala wajen barna kullum abokanin shawara ne amma barna su kai sa su kai in ka biya nan? ba za ka kai labari akwai wanda shi baya son alheri ai alheri ma shi haushe yake ji ba fa zai yi ba amma kai kai ma haushe yake ji sai ka zama mutumin kirki ma yana jin haushin wannan ya fi zan ka zama mutumin banza irinsa duk aje a halaka gaba ɗaya yana neman abokanin mutuwa to sai ta akwai irin wa'annan wa man yuqa na danata duk wanda Allah ya kare shi daga munanan abokan shawara fa kadokiya hakika an kare shi daga dukkan shirri to da haka sai kai kokari abokan shawaran ka su zama bayin Allah na gani. kuma daga cikin munanan abokan shawaran ka akwai shedan wanda yake tare da kai kullum kullum in ka biye masa ba za ka yi aiki kamar yadda maza su ake ma minkum min ahadi illa da wukila lahu qarinun min ash-shaytani ko min al-jinn babu wani daga cikin ku face an wakilta mara abokinsa daga cikin shaytani sun garin aljanna yana tare da shi suka ce rasu da harka ya ce ni, illa annani a'ana lillahu fa aslama fala ya'muruni illa bi yace sai dai Allah ya taimake ni akan nawa ke dani na mutuntar da shi ba umurta na sai da kai. to in ka biya wa shaitanin ka sai ga ba wanda ba ka shawara sai ka ga mun da kuwa kake son kai Za ka son alheri wannan shaitanin naka da yake tare da kai ka baka wannan shawara abin da ya zama wajibi shine ka saba masa wa qalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa in kuma mahabaka min fastahim ala fi minhuma qatman wala hakama fa anta ta'rifu kaydal qatman hakan shi yake kai zai kace bazan yi ba idan ba zai ba zan yi wala ta of him ko abokanin zama ko abokanin sana ko wani so yake ya ga ka lalace kawai sai ka to karka ki shawara ilimin wa'annan mutane to da ka shawara abu ne mai kyau an baka mai kyau babu idan mara kyau ne kuma ka ajiye wa mutum wato ainihin shawara sa in bai fahimta ba ne ka fahimtar da shi in kuma da gangan ya gaya maka kai watsi da al'amarin ka kawai ka je kai abin da yake ya dace Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh